babban magana wai ɗan sanda ya ga gawar soja hakika wankin hula yana nema ya kai da yawa daga cikin mawaƙa dare duba da cewa dai yanzu za mu iya cewa hukumar ta ce fina-finai da gwamnatin kano da kuma hukumar hezba sun shi haikan wajen ganin sun dakile guguwar da ta afko musamman wajen watsa waƙoƙi da suke ta'ammali da sautin batsa musamman a lokacin da ake zargin safara'u da kuma daraktanta ko kuma ce marubucin wakanta wanda aka fi sani da mr 442 suke watso waƙoƙin batsa wanda ya fara shiga gidan kowa da kowa domin dai ko ba komi a unguwarku ko layinku ko cikin gidanku za ka ga yara ƙanana suna raira irin wa'inan waƙoƙi na batsa wanda shi 442 wato yake rubutawa safara'u tana kuma rairawa ana watsa shi a kafafen sada zumunta kwatsam ana haka ne sai shi kuma ga mawaƙi a dogon ja ya zo shi ma ya nuna ƙasa da yake dab da fitarwa wadda ya saki mabuɗan kunne na sakonni 30 da 'yan dakiko mai suna chess dama dai a dogon jan idan ba ku manta ba babu daɗewa ya saki waƙarsa mai suna war wanda ake tunani waƙar ta taimaka wajen dawo da ganiyar mawaƙin a lokacin da yake so ya yi kwantan bauna ko kuma yake nema ya shiru a ɓangaren waƙoƙin amma sai waƙar sai ta farkar da al'umma alama cewa fagwanjan yana nan bai yi bacci ba ana adabta wannan ne ba a gama mararin wannan waka ba sai ga ado gwanjan ya ƙara sakin wata dalleliya wacce ake wa take da cas kar da kumanta a wannan takin bai kai ga sakin wakar ba amma fa mabuɗin kunnen da ya saki sai da ya rikita duniyar social media mata aka fara rangaji da timbele akan waƙoƙin ado gwanjan wanda hakan ne ya saka nan take al'umma suka fara tofa albarkacin bakinsu a nan ne aka samu barista gandu wanda shi kuma kai tsaye ya ce fa muddin gwamnatin jihar kano da hukumar hisba suka kyale mawaƙi a dogon jan ya saki wannan waƙa to su sani sai sun garwaya da shi a gaban kuliya manta sabo wanda hakan ta saka nan take baristan ya yi tattaki har zuwa hukumar nan ta tace fim wanda take karkashin shugaban nan wato ismaila na abba afa kalla ya tattauna da su maganganu akan yadda ake barin waƙoƙin nan suke gurɓata tarbiyya da al al'adar malam bahaushe kai tsaye dai a take dai sai gashi aka ji cewa hukumar tace fim ɗin ta gayyaci ado gwanjan kan batun wannan waka kazalika nan ma dai ana nan sai aka ji gwamnatin kano ita ma tana yunkuri ta bangaren hukumar hisba wajen dakatar da gwanjan wajen fitar da wannan waka to amma fa ku sani tashar wt wadda ta kasance tasha ce ɗaya cilo wacce take gabatar da shirshinta ita ma da hausa amma ta ƙasashen waje wanda kai tsaye ta tattauna da shi a dogon jan wanda a dogon jan ya bayyana cewa shi fa bai shiga hakkin wani ba ko aikin wani don haka lauya ya tsaya a matsayinsa na lauya shi ma ya tsaya a matsayinsa na mawaƙi kar wani ya shiga hurumin wani domin dai yana da wayo da hikimomi shi ma a waƙa kamar yadda lauya yake da hikimomi da dabaru a nashi salon na lauyanci don haka kowa ya tsaya a matakinsa cewar mawaƙi a dogon jan yadda lauyan shi kuma ya ce wannan batu ba fa haka yake ba a dogon jan ya san al'umma na da haƙƙi a kansa yanzu dai a dalilin hakan wannan batu na canza salo a taken da ake a yanzu don haka dai aka samu cikakkiyar tattaunawa irin ta aiki na jarida domin gabatar da adalci ga kowane bangare ta yin da fitaccen ɗan jaridan nan nasir salisu zango na freedom radio ya samu zantawa wato da wayannan bangarori guda biyu kazalika sai ya kawo na tsaka-tsaki wato barista abba hikima ya masa kuma tambaya cewa shin yana yiwa dama wani ya shiga aikin wani sannan ya kalubalanci aikin wani ko abincin wani yadda barista hikima ya kada baki ya ba da ba'asi kan yadda doka ta tsara wannan batu na abin na yiwuwa amma akwai ka'idoji da sai an bi kar in cika ku da surutu ga dai hirar yadda ta kasance domin kuma ku kashe kwarkwatar kunnuwanku. ku Wannan ita ce sabuwar wakar a dogon ja mai lakabin Chess, wacce ita ce abokiyar tagwaitakar wacce ta gabace ta mai lakabin war. Waƙoƙi ne masu jan hankali da ake ganin su ne ma za su farfado da hasken tauraron mawaƙin a dogon ja, wanda ake ganin kwana biya ɗanyi sanyi. sai dai kuma matakin da wani lauya mai suna barista badamasi gandu ya yi na barazanar kawo tarnaki wajen fitar wakar bayan da lauyan mai zaman kansa ya yi barazanar gurfanar da gwamnan kano da hukumar hizba a gaban kuliya matukar ba su takawa a dogon jabirki daga sakin cas mai lakanin asusa ba har ma lauyan ya bayyana dalilansa na ɗaukar wannan mataki so dole ne mu tashi ga baki ɗaya mu kare al'adunmu kyawawa da addinin mu da jihar mu ta kano kuma ina kira ga manya-manyan malamai na jihar kano a kasancewar wannan a wurin su ne muka yi kutse da su mara mana wurin an samu kyakkyawan sauyi game da irin wannan abubuwan da suke faruwa To amma a nasa bangaren mawaƙi Ado Isa Gwanja ya ce wannan mataki na lauya kazallaha ne tunda dai bikin magaji ai baya hana na magajiya har ma ya ce waƙoƙinsa ba sa ɓata tarbiyya sai dai idan dama can tarbiyyar bata zauna ba. Shi ya yadda ya zaba aikin lauya ni kuma na yadda na zaɓi a sana'a ta da waka a lauya wayansa yake a waka wayo na yake zai iya kare kansa da lauya na rigima da ni ma zan iya kare kaina da waka na rigima da to da ta saba lamba ina ta ne al'ada dai ba addini ba ce sannan kuma mafi akasarin sai dai mu ce tarbiyya tarbiyya kuma duk inda ka babu tarbiyya ta zo wanda uwar da take gidan aka rasa ba wanda zai ba tarbiyya a wasu waka ta ta gurbata tarbiyya ita a so za a gidan suwaye ba a je ta ba kafin mu a haife mu ake yin asusa ba a taba magana ba sai to ko kundin tsarin mulkin Najeriya ya lamanci wani ya kara kan aikin wani wato abin da shi ja ke zargin ana masa shiga hanci da kudindine barista abba hikima fage lauya ne mai zaman kansa a Kano ya ce akwai damar hakan amma akwai sharuɗa da ka'idoji. to dama akwai wajibci a kan hisba da hukumar ta tafi finai da ɗabi'i da ma gwamnatin jihar kano baki daya ta tabbatar cewa ta yi ta hana yaɗa banna a jihar kano kasancewar jihar kano jiha ce ta shada musulunci saboda haka duk lokacin da ya zama cewa wani abu na banna zai fita kuma wannan hukumomi ba su ɗauki matakin hana yaɗa wannan banna ba to yanzu duk wanda yake ganin cewa wannan ɓanna ta fito za ta shafe shi ko iyalinsa to yana da dama ya je kotu domin ya sa kotu ta tirsasa wa'annan hukumomi su yi kansu shine abin da muke kira mandamus ko kuma mandatin pronouncements yanzu haka dai hukumar ta ce fina-finai ta jihar Kano ta gayyaci Ado Gwanja ta ma kuma gayyaci wata matashiyar mawaƙiya mai suna Safiya Yusuf da ake wa lakabi da safar safar ta kwana casa'in wacce a yanzu waƙoƙinta na gargajiga ke tashi an kuma gayyace ta ne tare da wani matashin daraktan ta wanda ake ganin su tare mai suna fofotu har ma shugaban hukumar ta ce fina-finai ismaila na abba a fakalla ke cewar ba za su zira idanu ana saba lamba ba. Duk gaba daya sun saki waƙoƙi waɗanda suke batsa waƙoƙin batsa da kuma rashin ta ido da rashin tarbiyya wanda tun lokacin da suka saki waɗannan waƙoƙi ina mai tabbatar maka suka bar wannan jiha ta Kano wanda yanzu ba a Kano suke ba sun tafi ma ba ma yanzu koma kamar Nijar suna ta abubuwan don haka wannan hukuma ba ta zuba ido ba matukar mutum zai zo ya wani abu da zai taɓa tarbiyyar mutanen wannan jiha to dole za mu ɗauki mataki. Yanzu haka dai wannan batu shine ke tayar da kura a birnin Kano. Haka kuma lauyan da ke da'awar a dakatar da sakin wakar ta Gwanja ya kai ziyara hukumar ta ce fina-finai yana cewar za su zira idanu don ganin matakin da za su ɗauka. Nasir Salisu Zango DW Hausa daga Kano, Najeriya. Idan kana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah ka saya ka saurari bidiyo din nan har karshe. Kamar yadda kuka sani sunana Sayyada Sadiya Haruna. Ni na farko ban san kowa ba kuma kowa bai san ni ba ban yi yawon balajiya'u ba balanta ne maka ce mun taba haɗuwa da kai a balajiya'u ban yi zaman joint ba sannan ban shiga harkar mutane duk mutumin da zaka gani da shi haɗuwan midiya ne rabuwan midiya ne so akwai wasu ƙananan 'yan iska waɗanda daga ka kalle su daga saman su har kasan su ka san talauci ya musu duka na burako ba kun gani ana tura musu dubu biyu kuɗin data dubu daya kuma a samu a yi tafani a gida sai suke zagi na ba ku sanni ba ban san ku ba ba mu taba samun misunderstanding da ku ba amma kun san menene har yanzu ban sane ku ba kuma ina son ku ina muku fatan alkhairi i know who is behind this ke ba za ki fito da ni ba ke ba kin sani kalma na zai hana ki bacci idan na cire miki wasu kalamuna za su hana ki bacci to kin kasa eh anti bakutu sai kike tura yaran ki to ki je ki samu yara ni tun kin san ni ina mu'amala da yaran gidana kin taba gan yaran gidana sun yi hauka a social media you never see them okay wato ke yanzu ba za ki iya yi confronting dina ba kina tura mini wa'anda talauci ya musu duka dukan ma na buron uba sun kasa yarda su aje kansu a matsayin da Allah ya aje su to bari in gaya muku she is deceiving you ne and you people are deceiving yourself you don't know me i don't know you a baka information a kaina kana zagi na ranan gobe tashi kiyama ranan gobe tashi kiyama duk wani kalmomin da ka faɗi akan sadiya haruna ina guje maka da a tambaye ka shaida ka gan baka da shaida ina guje maka a ce maganar sadiya haruna ne za ta hana ka shiga aljanna kuma kan ku faɗa kuma kan ku faɗa da ake ba su dubu biyu saboda asirin ya fara fita bismillahi ya Allah asirin ya fara fita eh mun fara samun information bana jin haushin ku amma ina tausaya muku ne dan ni da ku ne ƴaƴan gidana zan sa ku ta haddacin nan na rantse da Allah sai na ba ku background da za ku yi bidiyo makiyana ma idan za su gan bidiyon su san eh masu jini a wuya ne suna faɗa masa diya zan ba ku background mai kyau sutura mai kyau ci mai kyau in zan sha giya ta dubu nake yi ba za ki bar mu a gindin bishiya ba ya zan yi in bar ku kuna bidiyo a gindin bishiya ba zan ma fara barin ku ci ma wani mutunci bane eh in ma in ba ma mutum bai da hankali ba wai mace yar uwarka wai ka bada gudunmawa kar ana ci mata mutunci kin san ni ne na san ku na taɓa rayuwa da ku wallahi ina tausaya muku ke kuma karki daina eh na gaba ya iya duba na baya tawar karkashin kukan wallahi kullum a gindin bishiya kullum ni mutane su ta turo mu na ce kuwa Allah ku daina turo mu ana harkar arziki wa yake ta siya kuɗi ake nema yanzu rashin aikin yi ne wallahi